Assalamu alaikum barka da sanyin safiyar sabuwar shekara ta da goma sha bakwai. ina ma dukkanin al'umma barka da sabuwar shekara A godiya ta tabbatar Allah maɗauki sarki da ya kawo rayukan mu a wannan rana wa'inda suka kuma rasu Allah ya gafarta musu ya ji kansu da rahama. kamar da shugaban ƙasa muhammadu buhari yake mika saƙon um, gaisuwar shi uh, ga al'ummar najeriya uh, na shigowar um, sabuwar shekara ta 2017 bakwai uh, yana ma 'yan najeriya albishi da cewa wannan shekara za ta zama mafi alfahari ga 'yan najeriya Um, la'akari da uh, shekarun da suka shuɗe 'yan uh, najeriya suna cikin wani hali na kuncin rayuwa da tsadar rayuwa yana ma 'yan um, najeriya um, albishir da samun walwala daga uh, halin da suka shiga to addu'a da za mu mashi shine mu mashi addu'a cewa allah ya taimake shi ya kuma ba shi nasara cimma wannan um, bishara da yamma Najeriya. Na baku lafiya, ku huta lafiya.